يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis takwas ga watan ramadan hijira ta tara. ya dace da 24 ga watan biyar shekara ta 2018 muna cikin suratul hijiri kuma za mu ci gaba da tafsiri daga aya ta 26 insha Allah a karatunmu na yau akwai bayanin masomin adawa a tarihi masomin adawa a tarihi na dan adam قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lallai, mu halicci ɗan Adam, wato mu halicci mutum min salsalin daga busasshiyar laka min hama'in masnun, wato daga busasshe na yumɓu wanda ke ƙarni, shi ne al-masnun. idan aka ce alhama'u ana nufin attinu laka wanda yake karni lalle mun halicci mutum daga busasshe na laka wanda yake karni da ake kira as kamar yadda Allah ya kawo kalmar a wannan wannan aya ta ɗauki ma'ana kashi uku yadda magabata suka fahimci kalma ta as da farko al-imam al-bukhari a littafinsa yana kitabu a hadisul anbiya babu halki adama salawatullahi alaihi wa zurriyati akwai wurin da al al-bukhari ya kawo hadisai da suka yi magana game da halittar annabi adam alaihi salam saboda haka al-imam al-bukhari lokacin da ya zo bayani akan hadisin da ke bayyana halittar annabi adam alaihi salam ya ci karo da wannan kalma ta as-salsal al-imam bukhari yace abinda ake kinufi nufi salsal tinun khulita bi ramlin idan laka ta hadu da yashi fasalsala kama yi al-fakhar to ita wannan laka takan yi ƙarfi. sai ta ƙeƙashe kamar yadda kasko yake bushewa saboda haka fassara ta farko wanda fassarar da al'imam Bukhari ya ɗauka game da abin da ake nufi da asalsal wato shi ne laka ce Allah Ta tabaraka wata'ala ya haɗa da yashi da wannan laka ta bushe shine ta samar da abin da ake kira asalsal wato tamfar ah, kasko kenan kamar yadda ka sani bayan ya bushe wannan fassara ta kalmar as-salsal ta farko kenan sannan akwai abu ubaida al-imam abu ubaida masanin larabci ne kuma yana cikin as-salaf malaman farko yace as-salsalu al-yabisu lam tusibhu naru ma'ana ta biyu ta as-salsal wato abin da ya bushe idan ƙasa ta bushe da kanta misali an kwaba ƙasa an kwaba laka wannan laka sai ta bushe da kanta lam tusibhu ba wuta aka sanya wa wannan lakan ta bushe ba domin akan kona laka kamar misali idan aka yi tubali sai a kona shi ake kira bricks to ba kamar hakan ba idan laka da kanta ta bushe an kwaba ta sai ta bushe to ana kiranta as-salsal wannan fasaran kalmar ta biyu kenan al-yabisu alladhi lam tusibhu narun amma idan an gasa lakan ne kafin ta bushe fa an kwaɓa laka sai aka ƙona ta sannan ta bushe wannan da larabci ana kiranta alfahar kasko idan ba a ƙona ta ba ta bushe da kanta ita ce asalsal amma idan an ƙona ta idan tobiha bin nari fa huwa fakharun saboda haka al-imam abu ubaidi yace abu ubaida yace wa kullu shay'in lahu sautun fa huwa salsal wannan ita ce fasara ta uku wanda malamai suke yi kaga na farko idan aka kwaba laka da yashi wanda shi ake ce ma as-salsal wanda shine da al-Imam Bukhari ya dauka sannan akwai bayanin da al-Imam Abu Ubaida yayi yace as-salsal al-yabisu alladhi lam tusibhu nar an kwaɓa ƙasa an kwaɓa laka ta bushe ba a ƙona wannan lakan ba to ana kiranta as-salsal amma idan an ƙona ta ita ce al-fakhar fasara ta uku idan ya zamanto an kwaɓa laka ta bushe sai ya zama idan an buge ta tana ƙara kamar yadda ka san in ka daki jikin kasko yakan yi wani ƙara to duk abin da ya zama ya yi wannan ƙara ko da kasko ne to ana kiran shi as-samsar wannan ita ce fassara ta uku to wannan sai ya dace da aya ta goma sha hudu ta suratul rahman inda Allah ya yi bayani game da halittar annabi adam khalaqal insana min salsalin kal fakhari Allah ya halicci dan adam daga kwababban laka mai kamar kasko shine kal fakhar kamar yadda al-imam Abu Ubaida yake cewa idan an kwaba ƙasan ta bushe da kanta ita ce as saboda haka sai Allah ya ce kal ta bushe da kanta amma tana kamar kasko Mai ake nufi tana ƙara da kanta idan an buge ta saboda bushewar da ta yi ƙarfin da ta yi sai ta ringa yin ƙara kamar yadda ka san in ka bugi jikin kasko ka bugi jikin tukunya akwai ƙarar da zaka ji ta yi al-imam al-qurtubi yace saboda haka anan ana shi tafsirin shabahahu bil fakhari allazi tubiha Allah tabaraka wata'ala a suratul rahman yace ya halicci mutum min salsalin daga kwababban laka wanda wanda ya bushe kal fakhari wanda ke kama da kasko kaga Allah ya kamanta lakan da aka halicci annabi Adam alaihi salam da kasko wazalika to in ka dubi asalin yanda halittarsa ta zama annahu akhaza min turabil ardi an ɗebo turbaya wato an ɗebo ƙasa da aka kawo ƙasa fa'ajanahu sai aka zuba ruwa sai aka kwaba yanda dai magini yake gini idan an kwaɓa an haɗa ƙasa da ruwa fasara tinin kaga zai zama laka kenan shine abtin to bayan ya zama laka an riga an kwaɓa sun manta kala aka kyale shi ya daɗe ya daɗe babu wanda ya san yawan daɗewan da lakan ya yi a kwaɓe. idan laka ta daɗe tana kwaɓe fasara kalhama'i zai zama kamar yumɓu almasnuni wanda ke ƙarni saboda daɗewansa yana kwaɓe saboda haka zai yi ƙarni sun manta kala aka ƙyale shi da aka ƙyale shi yana nan a kwaɓen bayan ya zama yumɓu sai ya koma salsalan kalfahari sai ya koma busasshen laka mai kamar kasko saboda haka waɗannan matakan guda uku duk Allah madaukaki ya faɗe su a cikin alƙur'ani cewa ya bushe yana kamar kasko wannan ya zo a suratu rahman cewa Allah ya halicce shi daga laka wanda shine masomin halittan yana suratu safat aya ta sha ɗaya fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna ka tambaye su ya kai Muhammad shin su mutane ne suka fi wahalar halitta ko ko waɗanda muka halitta ka tambayi mutum da shi mutum da wasu halittun Allah wanne ya fi tsanani duk da cewar shi Allah babu halitta da ke wahala gare shi a hum a khalqan su ne halittar su tafi tsanani ba a cewa wahala don shi Allah tabaraka wata'ala babu wahala gare shi wajen halitta amma waye halittar tafi tsanani wanda a ganin ka zaka ce eto eh wannan halitta tafi tsanani tafi wahalan yi a wajen dan adam amman halakna shin halittan dan adam ne tafi tsanani ko ko wasu waɗanda muka halitta sai Allah ya ce in dai ta dan adam ce mun riga mun gaya muku inna khalaqnahum min litinil lazibin ai mun halicci mutane ne daga laka mai danko shine lazibin mun halicci mutane daga laka mai danko wanda sai ya dauki bayanin al-Imam al-Qurtubi farko an tara ƙasa aka zuba ruwa aka kwaba sai ya zama laka lakan nan da aka yi ta kwabawa ita laka idan an kwaba ta da kyau za ta yi danko shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min tinin lazibin lazibin shine mai danko kamar yadda ibn al-asir ya fassara a littafin sa al-kamil fi tarikh al-kamil fi tarikh domin ibn al-asir shi ma kamar kamar sauran malaman tarihi ya yi bayani game da tarihin halittar annabi adam alaihi salam yana farkon littafinsa mujallar na farko shafi na 27 yace allazibu at multazibu ba'dahu bi ba'd Allah yace ya halicci mutane daga laka mai danko wato laka shine wanda ya zama sashinsa ya danke ma sashi ya kwabu sosai sun turika lokacin da ya kwabu sai aka kyale shi hatta ta gayyara aka kyale lakar tana kwabe sai da ta lalace sai da ta canza ya zamanto tana decomposing kamar yadda ka san abu idan ya lalace ya rube zai ringa karni wanda ya nuna cewar wasu halitta sun fara fita a jikin wannan abin shi sa kake jin karni saboda haka lokacin da aka kwaba kasar halittar annabi adam a.s. an kyale ta ta dade sai ta canza wa an tana sai ta fara wari shine abin da Allah yake nufi da min hama'in masnun daga laka mai wari mai karni shine almasnun ya'ani hatta sara hama'an masnunan ya'ani muntinan idan aka ce alhama'ul masnun ana nufin laka wanda ke ƙarni. nan ma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake kyale wannan lakan thumma sara salsalan idan laka tana kwaɓe an kyale ta za ta bushe saboda haka sai ta koma ta ƙeƙashe shine salsalan wa huwa alladhi lahu sautun dan haka da ta bushe din nan in an dake ta sai a ci tana wani ƙara wato kamar na kasko al-imamu tabari a tafsirinsa game da wannan aya da muke karantawa yace saboda haka in ka dubi halittar annabi adam alaihi salam zaka iya ganewa an halicci annabi adam daga abubuwa nawa khuliqa ibnu adam awwalan min turabin kaga akwai ƙasa wajen halittar ɗan adam kenan na biyu wa ma'in akwai ruwa na uku hawa'un akwai iska sau cewa da aka yi ta bushe kaga ya nuna iska ya yi aiki a cikin wannan ƙasan watturabu idha khulita bi ma'in sara tinan laziba ƙasa ce aka haɗa da ruwa aka kwaba saboda haka sai ta zama wato laka mai danko kaga halittar ɗan adam kenan akwai turbaya akwai ruwa akwai iska akwai wuta wanda wasu malamai na cewa da dalilin da yasa Allah ya kamanta shi da al-fakhar wanda ya nuna cewar wato annabi adam bayan an kwaba kasar halittarsa an bari ta bushe bushewar yanda ya kai ga ya kai ga na kasko kamar tamfar wuta ta yi aiki wato zafi ya yi aiki wajen halittarsa kasancewar lakan ta bushe to mun ji na halittar annabi adam alaihi salam sai kuma Allah madaukaki ya ce waljanna khalaqnahu shi ku aljani mun halicce shi kalmar aljannu da aljinnu wasfani min babin wahidin abu ɗaya ne ko a ce aljinnu wal jinnu khalaqnahu ko wal jannu khalaqnahu duk ma'anar ɗaya ne amma me ake nufi da aljanu a nan ana nufin iblis ba kowane aljani ba shine abul janni shine kakan aljanu akan kira iblis akan kira shi abu akan kira shi sannan akan kira aljanu. wasu malaman na cewa ai kowane aljani ake nufi amma zahiri kamar yadda galibi malaman tafsiri suke cewa tunda an bayyana halittar annabi adam masomi yanzu ana bayani game da masomin aljanu don haka aljanin farko shine iblis Allah madaukake ce ku shi kuma mun halice shi min qablu tun kafin halittar annabi adam alaihi wanda wannan ya tabbatar ba tare da wata shakka ba Allah ya tabbatar halittar aljani ta riga halittar ɗan adam shi sa Allah mazaukake ce min qablu shi aljani mun halicce shi kafin halittar annabi adam salam min nari samum daga me aka halicci iblis min nari samum daga wuta ta iskar zafi as-samum shine iska na zafi wanda la dukhana laha babu hayaki ka san akwai zafin da ba hayaki baka ganin hayaki zafi ne na wuta baka gane shi amma akwai zafin shi ake nufi da as-samum asali ya'ani rihun haratun iska ce mai zafin gaske wanda wannan ya tabbatar da mu'jizar alkur'ani shi Allah ya tabbatar akwai zafin da ba wuta zafi ne na wuta amma baka gani shi bai da hayaki kaga alqur'ani ya tabbatar sai binciken zamani yanzu ya kira shi da suna radiation radiation zafi ne da baka iya ganinsa sannan baya ga wannan kuma masana sun tabbatar akwai abin da ake kira solar wind shine iska ta rana akwai iska ta rana za a ce iska kuma ta rana kaga wuta ce amma baka iya ganinta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ita duniyar da muke kai garkuwa saboda haka aka samu maganadisu wannan maganadisu da yake cikin duniya wanda Allah ya sa saboda ya yi ma duniyar garkuwa ne game da iskar rana wato game da iska na zafi wanda ke tahowa ba za ka gan shi ba amma wuta ce in ba don wannan garkuwar ba wata halitta mai rai ba ta iya zama a kan ƙasa komi ka sani zai babbake to shi iblis ba da wuta Allah ya halice shi ba kaga abin da Allah ya faɗa ya ce min nari samum ba asali wuta ba ne wuta ce ta iskar zafi Allah ya sa mun gane to amma inda aka samu mushkila shine a suratul rahman aya ta goma sha biyar nan ma Allah ya magana game da halittar iblis sai ce wa khalaqal janna min marijin min narin shi kuma aljannu an halicce shi ne daga surki na wuta surki na wuta idan aka ce almariju aslul maraji alkhalatu shi sa Allah yake cewa marajal baharaini ya'ani khalatul baharaini wato abin da aka hada su shi ake kinfi da almariju idan Allah ya ce khalaqal janna min marijin min narin Allah ya halici aljani daga surki na wuta amma a can min naris samum daga wuta wato ta iskar zafi sai zama kamar ma'anar guda biyu ce ya aka yi aka samu bambanci ta wajen bayanin ayar da take suratul hijiri da kuma ayar da ta zo a suratul rahman ta wajen halittar iblis a can Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min naris samum Allah ya halicci iblis ne daga wuta ta iskar zafi na haka ba asalin wutar ba bace wato zafi ne wata wuta ce amma ta iska wanda baka ganin hayaki a tare da ita amma anan a suratul rahman aka ce an halicci aljani min marijin min nari samu ah, min marijin min nar wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya halici aljani daga surki na wuta akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda wannan hadisin ya kara tabbatar da abin da ya zo cikin suratul rahman hadisin yana sahihu muslim yana kitabu zuhudi war raqa'iq yana al-musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin su mala'iku an halicce su ne daga haske halittar su daga haske ne wa khuliqal jannu min marijin min narin amma iblis an halicce shi ne ai aljanu an halicce eh, aljani an halicce shi ne daga surki na wuta wanda sai ya dace da abin da Allah ya faɗa a suratul rahman kaga ya saba ma abin da ya zo a suratul hijri min nari ba haka manzon Allah <clears throat> ya faɗa ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ce aljani an halicce shi min marijin min nar daga surki na wuta wa kulika adamu mimma wusifa lakum shi kuma annabi adam fa an halicce shi daga abin da an riga an siffanta muku wanda Allah ya riga ya muku bayani to wannan sai ya nuna cewar halittar iri biyu ce halittar iri biyu ce halittan da Allah ya magana game da Iblis a suratu hijiri min nari samum ga kuma halittar da Allah ya magana a kai a suratu rahman min marijin min nar ya za mu yi mu haɗa abdullahi bin abbas masanin alƙur'ani Allah ya ƙara masa yarda ya ce innahu uh, allahu alladhi ya'lu nar idan aka ce min marijin min nar ba min nari ba bane min marijin min nar Allah ya ce daga surkin wuta surkin wuta shine harshen wuta zai yi alunar wanda ke saman wuta yana saman wuta fa yaktalitu ba'dahu bi saboda haka wannan harshen wutan yana cuɗanya da asalin wutan kuma yana ba da hayaƙi saboda haka yana tsakanin wuta da hayaƙi saboda haka za gan shi yakan zo da launin ja wa asfara wa akhbara ya haɗa launuka guda uku akwai ja akwai ruwan kwai sannan akwai kore da ja da ruwan kwai da kore daidai wannan shine ainihin inda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da min marijin wanda shi ma al-Imam Mujahid yayi wannan fassara Abdullah ibn Abbas <clears throat> yace kamar yanda al-Imam Fakhru Razi mai tafsirin a tafsirul kabir ne mafatihul gaibi yana cikin manyan masanan tafsiri na farko fakrul razi yace idan ka dubi ayoyin nan guda biyu sun tabbatar maka halittar ba guda ɗaya bace halitta ce biyu ba halitta ɗaya bace wannan asali yana daga Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas shi ya faɗi haka <clears throat> al-Imam razi yace al-muradu min al-insan na Adam idan ana magana akan halittan farko ana nufin babanmu ne ba mu ba aiko ana nufin babanmu annabi adam alaihi salam shine wanda aka halice shi daga ƙasa fal'awwal minna khuliqa min salsalin kalfakhar ɗan adam na farko ɗan adam na farko shine kakanmu na fari an halice shi ne daga ƙasa wa da hu amma waɗanda suka biyo bayan safa sauran mutane ba halittarsu ba haka take ba kulika min sulbihi daga kashin bayan annabi adam aka ringa fitar da wato zuriyarsa saboda haka halittar mu sai ta zamanto daga maniyi amma halittar annabi adam alaihi salam daga ƙasa ne kaga kuma dukkan mu mutane ne amma na farkon da na biyun halittar ba ɗaya bace saboda haka sai fakhrul razi yace kazalikal jinnul awwal aljanin farko shine iblis kulika min nar an halicce shi ne daga wuta amma wani irin wuta shine wanda ya zo a suratul hijiri min nari samum daga iskar wuta iskar zafi ta wuta saboda ka ita wannan iska babu wuta a tare da ita babu hayaki a tare da ita baka iya ganin ta zafi ne mai tsanani asalin halittar iblis kenan wa man ba'dahu min zurriyatihi sannan zuriyar iblis kuma fa sune aljanu su kuma ba halittar daga naru samun bane <clears throat> halittar ita ce ta zo a suratul rahman kulikal jannu min marijin min nari sauran aljanu waɗanda suka fito ƙarƙashin iblis wato zuriyarsa min zuriyatihi kulika min marijin su ne waɗanda aka halicce su daga surki surki na asalin halittar kakansu shine iblis na zafin iskar zafi sannan kuma akwai surki da harshen wuta da hayaki saboda haka su halittar su bata zama zallar zafin babu wuta ba don haka halitta biyu ce Allah maɗaukake magana a tsakanin waɗannan ayoyi Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta wanda yana da asali da Abdullahi bin Abbas sai dai yana da kyau mu sani shi Allah tabaraka wata'ala ya mana bayanin farkon halitta ne amma yanda aka yi halittan Allah bai yi bayani ba ya dai faɗa mana farkon halittar annabi Adam daga ƙasa ne ga yanda aka yi halittan an kwaba an batta ta yi ƙarni illa Allah maɗaukaki ya faɗa maka haka amma a tafsilu tam a ce ma daki daki ga yanda abin yayi ba za ka taba samun bayani ba wannan Allah ya barwa kansa sani dadewar lakan kafin a fitar da rai daga jiki babu wanda ya sani sai Allah a ina Allah ya tara babu wanda ya sani sai Allah bayani daki daki game da halittar annabi Adam ko Iblis Allah kada ya barwa kansa sani amma ya gaya mana farko me yasa ya faɗa mana farko saboda tambayar da yayi ahum ashaddu khalqan amman khalaqna saboda idan ka san farkon halittanka to zaka ji tsoron wanda ya halitta shi sa Allah ya gaya mana masomin halittan mu ba wai dan zamu iya sanin sirri cikakken abin da ya auku ba lalala Allah ya faɗa ma asalin halittarka don ka ƙara jin tsoronsa ka sani kai ba kowa bane Allah ya halicce ka daga abin da kai kake gani mara kima me Allah madaukaki ya faɗa mana وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة الله يتشمع النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da Allah mahaliccinka ya gaya wa mala'iku, wato Allah ya gaya wa mala'iku kafin ya halicci annabi Adam. inni khaliqun basharan ni zan yi wata halitta ta mutum kaga ya riga ya faɗi sunan ma kafin ya halicci ɗan adam zan halicci halitta da ake kira albashar asali mai ake nufi da albashar halitta da take da jiki saboda su mala'iku ba su da jiki aljanu ba su da jiki amma sai Allah ya ce zan halicci albashar albashar wato shine wanda ke da jiki kana iya ganinsa ba ainihi ruhi ba saboda halittar mala'ika halitta ce ta ruhi wanda ba ka iya ganinta halittar aljani halitta ce ta ruhi amma halittar ɗan adam halitta ce mai jiki saboda haka yasa Allah ya gaya mala'iku ce zan yi halitta halittan tana da jiki kuma tana da ruhi tana da jiki tana da ruhi halittan nan da zan yi min salsalin min hama'in masnun zan yi halittan daga busasshe na laka na yumbu wanda ke karni ya gaya mala'iku kafin ma yi halitta wanda wannan ya tabbatar mana babu wanda ya jibinci halittar annabi adam banda shi Allah shi kadai Allah da kansa shi kadai ya halicci annabi adam domin abin da ya faɗa kenan inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun kuma wanda ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duka sun taho daga abu musa al'ash'ari Allah ya ƙara masa yarda a riwaya ta farko abu musa al'ash'ari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da halittar annabi adam alaihi salam manzon Allah ya ce inna Allah khalaqa adama min qabobatin qababaha min jami'il ardi Allah ya halicci annabi adam ne daga damki guda damki guda wanda Allah ya damka daga dukkan sassan ƙasa a wata riwayar ana cewa ya yi umarni ne ga mala'ika mala'ikan ya yi damki guda na ƙasa to dai abin da hadisi ya tabbatar kenan yaya abin ya uku wannan baka da ikon sani amma Allah ya faɗa eh, ya faɗa sannan manzo Allah ya tabbatar wajibi ne ka gaskanta wajibi ne ka gaskanta ko da baka iya gane yadda abin ya uku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci annabi Adam daga damki guda damki guda manzon Allah ya ce qababaha min jami'il ardi wanda Allah ya haɗa wannan damki guda ɗin ne daga dukkan nau'i na halittar ƙasa dukkan nau'i na halittar ƙasa saboda ita ƙasa tana da nau'uka na halittanta daban-daban ce akwai farar ƙasa akwai jar ƙasa akwai to kowane jinsi kowane launi na ƙasa shine min jami'il ardi faja'a banu adam ala qadaril ardi saboda haka 'yan adam suka zo da irin yanda ƙasar take yanda ɗabi'ar ƙasa take haka halittar mutum take zama za ka samu ɗabi'ar ɗan adam ma haka take zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ja'a minhum al-ahmar yanda ake samun jar ƙasa sai kaga akwai jar fata wal abyad yanda ake samun farar ƙasa sai kaga akwai farar fata wal aswad yanda ake samun bakar ƙasa sai kaga akwai bakar fata wa baina zalika sannan akwai waɗanda ma ke tsaka tsaki zaka ga wata ƙasar ita ba ja ba sannan kuma ita ba baka ba to haka kuma zaka ga mutane ga wanda ya tafi aikin haji zai zai shaida yanzu ba za ka iya ganewa ba saboda in ka ga bature za ka ɗauka ai kowace jar fata ma iri guda ne amma in ka je aikin haji lokacin da duk aka haɗu a wuri guda za ka gane launin ba ɗaya ba ne wani launin fari ne wani launin sa ruwan ƙasa ne wani ya fi kama da ja wani fari ne kal wani baki ne kai ma da kake ganin baki ne wani ya fi ka baki to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya halittar ɗan yan adam yanda jinsin kasan yake haka nan take yanda ɗabi'ar kasar ma take haka ma ɗabi'ar mutane ta zama kamar yadda kasan wata kasar tana da sauki ba ta da wuya ga manomi ya sani idan zai huda wata kasa bai wahala as-sahal to haka wani mutumin ma za ka samu yana da saukin hali amma wata ƙasar fa tana da wahala ta bayyuwa sai an nemo ka tafila taraktu to wani mutumin haka yake alhaznu yana da kaushin hali halinsa yana da wahalan gaske wal khabisu yanda ka san wata ƙasar mummuna ce in ka ji zaka je wata ƙasa karni take ita kanta to haka dan adam yake wani wani zaka samu kazami ne har abada baya tsafta duk yanda kai da shi haka zai tabbata wa wani kuma zaka samu yana da kamshi bai yadda da kazanta ba kamar da ita ma kasar zaka samu akwai wadda tana kamshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan wanda kuma bayanin ya kama hankali saboda ya dace da ɗabi'a ta halitta hadisin yana sunan abi dawud kitabu sunna babun fil qadri da kuma sunan Turmizi kitabu tafsir Qur'an yana silsilatu sahiha hadisi na 1630 akwai riwaya da ta zo ta al'imamul hakim da kuma al'imamul imam haƙi hadisin yana kitabu Sunan kubra babu mabda'il khalqi hadisin dai na Abu Musa al-Ash'ari shi kaɗa ya rawaito wannan hadisin a riwayar al hakim da al'imamul imam haƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu adama min adimil ardi kulliha Allah ya halicci annabi Adam ne daga jinsin doron ƙasa baki ɗayanta shi sa ka ji ana kiran annabi adam da suna adam domin asali idan aka ce adam ana nufin adimu kulli shay'in zahiru jildihi idan aka ce al'adim ana nufin doron abu saman abu saman ƙasa shi ake kiransa al'adim saboda haka saman ƙasa saman duniya rairayi da ke saman ƙasa aka tara kowane jinsi da aka haɗa sai aka halicci annabi adam shi sa ake kiransa adam wato wanda aka roro daga saman sararin duniya saman ƙasa aka taro sannan aka halice shi manzo Allah ya ce fa kharajat zurriyatuhu ala hasabi zalika saboda haka zuriyar ɗan adam suka fito gwargwadon yanayin wato halitta ta ƙasa minhum al-abyad wal aswad daga cikin mutane a samu bakar farar fata wani a samu bakar fata wal asmar wal ahmar wa minhum bayna zalik wa minhum as-sahlu <clears throat> wal khabith ana samun jar fata a samu bakar fata a samu mai kyawun hali a samu mai munin hali riwaya ta uku ta hadisin Abu Musa al annabi sallallahu alaihi ce yace inna Allah khalaqa adama Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam min qabdatin qabadaha jami'in ardi Allah ya halicci annabi Adam daga damƙi guda wanda ya damka daga dukkan jinsi na halittar ƙasa waje a banu adam ala arbi, ardi saboda haka yan adam suka zo daidai yanda halittar ƙasa take zama ana samun jar ƙasa sai a samu jar fata wal aswadu wal abyab wa bayna zalik was sahalu wal haznu wal khabisu wat tayyib manzo Allah yace thumma bullat tinuhu sai da aka tara ƙasan wato kun ga kenan halittar annabi adam ba da ƙasa ɗaya aka yi ba duk jinsin ƙasar duniya sai da aka ɗebo wani yanki daga wannan jinsi na ƙasan aka haɗa a wuri guda manzon Allah ya ce sun mu bullatin husan na aka jika wannan lakan hatta tsinan laziban aka dinga kwabawa sai da ta zama wato laka ce mai danku sun maturikat manzon Allah ya ce sai aka bar wannan ƙasan hatta sarat ham'an masnuna har dai ta zamanto yumbu mai ƙarni sun maturikat aka sake barin wannan ƙasa hatta sarat salsala sai da ta waye gari ta zama busasshiya ta ƙeƙashe kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana suratul hijri wa laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum Allah ya gaya wa mala'iku zai halitta sai ya ce musu me وإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته إذا ناقم ديدي تاشي إنجي الله ashe kun ga daidaita halittar آدم Adam ma Allah da kansa yi idan na gama daidaitawa yana gaya wa mala'iku kaga kenan ba mala'ika ne aka saye wannan aikin ba Allah da kansa yake halittar annabi Adam alaihi salam yace zan yi halitta ga abin da zan yi halittan daga jikinsa kafin a yi halittan Allah yake gaya ma mala'iku to idan na gama daidaita halitta ɗin wa na fihi min ruhi kuma na busa masa daga ruhi na na busa masa da kaina wato Allah ya busa wa annabi Adam rai da kansa idan na gama faka lahu sajidin sai ku faɗi kuna masu sujuda ga shi wannan halittan da zan yi Allah ya gaya wa mala'iku kaga wannan ya tabbatar da darajan annabi Adam alaihi salam kafin a halice shi Allah ya ba mala'iku labari ya musu umarni idan ya gama halittan su faɗi su yi mai sujuda me ya faru kuwa فسجد فسجد mala'ikatu كلهم ajma'un wanda shi ke nuna karamar annabi adam alaihi salam mala'iku kulluhum dukkansu ajma'una baki ɗaya sun yi sujuda ga annabi adam alayhi salam bayan an gama halittarsa aka ce dukkansu kulluhum ajma'un wanda ke gwada ma annabi adam ya samu karama ya samu falala ya samu ɗaukaka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda don saboda haka yasa malaman suna suke cewa babu makawa game da darajar annabi adam sama da ta mala'iku babu makawa in ka duba majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na 366 malamin ya yi magana game da muhawarar da malamai suka yi don akwai muhawara da aka yi ta yi shin tsakanin ɗan adam da mala'ika wa ya fi daraja waye ya fi daraja to waɗanda ake danganta su ga ahlus sunna malamai tun zamanin farko suna cewa innal anbiya wa salihal bashar annabawa bayin Allah na kwarai mutane afdalu minal mala'ika sun ɗara mala'ika ba a haɗa su da mala'ikun Allah wanda shine abin da masana malaman sunna suka tsaya a kai amma idan kana karance karance zaka samu mu'tazila al-mu'tazila musulmai ne waɗanda ke da aqida ta al-i'tizal suna cewa mala'iku sun ɗara mutum Hakanan nan waɗanda ke aqida ta al-ash'ariyya waɗanda ke bin aqida sufaye suna da nasu fahimta daban amma abin da ahlus sunna suka tsaya makai kai wanda manyan masana suke kafa hujja da shi wato bayan Allah na kwarai Darajarsu su ta ɗara ta mala'iku wanda in ka fara da annabi adam alaihi salam akwai abubuwa guda biyu waɗanda yake nuna haka akwai lokacin da annabi musa ya muhawara da annabi adam alaihi salam wannan yana faɗan darajar wannan wannan yana faɗan darajar wancan annabi musa alaihi salam ya ce kai fa annabi adam khalaqaka allah biyadihi kai ne fa wanda allah ya halicce ka da hannunsa in ji annabi musa wannan daraja ce ga annabi Adam salam Allah ya halici annabi Adam da hannunsa shi yasa Allah yake cewa fa idza sawaituhu idan na gama daidaita shi Allah da kansa ya daidaita halittar annabi Adam wannan annabi Musa yana gaya wa annabi Adam kuma sannan a ranar ƙiyama lokacin da bayan Allah suke buƙatar ceto an ta tsayuwa a filin hisabi ba a yi hisabi ba don haka za a tafi neman ceton manyan bayan Allah da wa za a fara da annabi adam manyan mutane za su samu annabi adam a ranar kiyama muna so ka yi mana ceto me yasa suka zaɓi annabi adam a matsayin wanda zai je ya musu ceto wurin Allah saboda me saboda ai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam da hannunsa saboda haka kowa ya sani annabi adam ya samu daraja bisa ga wannan yani inna ma zakaru zalika lahu fi ni'amil lati khassahu Allah biha wannan ni'ima ce da Allah ya keɓanta annabi Adam da ita annabi Adam shine mutum kadai wanda Allah ya halice shi da hannunsa min bainil makhluqin duna alladhi shurika fiha akwai falala akwai albarka da annabi Adam ya samu wanda yana tarayya da wasu manzanni misali annabin Allah ne misali ana masa wahayi wannan ba shi kadai yake banta da hakan ba amma cewar Allah ya halicce shi shi kadai Allah ya halicce shi da hannuwansa saboda haka wannan babban daraja ce dalili ne mai ƙarfi wanda ke tabbatar da cewa halittar ɗan adam ta ɗara halittar mala'ika ya'ani fahaza haza bayanun wabihun dalilun ala fadlihi ala sa'irin halki. idan ana maganar a haɗa darajar mutum da da mala'ika la ba su haɗuwa in dai ba mutumin kafiri bane in dai bawan Allah na kwarai ne to ba su haɗuwa malaman suna suna ba da hujjoji kamar guda bakwai <clears throat> na ɗaya ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni ga mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam wannan ya nuna darajar halitta ta dan adam ta ta mala'iku fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un <clears throat> kaga ya nuna cewar mala'iku sun yi sujuda gaba ɗayan ga annabi Adam alaihi salam a suratul baqara aya ta 34 wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu mun gaya wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam kuma duk sun yi sujuda fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin kaga an samu hujjar cewa sujudan da aka ce wa mala'iku su yi wa annabi adam ibada ce sujudar da Allah ya ce mala'iku su yi wa annabi adam ibada ce ba wai su bauta ma annabi adam ba suna bauta ma Allah amma ta girmama annabi adam me yasa aka ce ibada ce wanda bai yi sujudan ba Allah ya ce yana cikin kafirai illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin ashe inda sujuda ce ta gaisuwa dan iblis bai yi ta ba ba za a ce ya kafurta ba saboda iblis bai gaida annabi adam ba sai a ce ya zama kafiri amma sujuda ce ta ibada ba wai annabi adam ake bauta mu ba an Allah ake bauta ma saboda bin umarnin Allah aka yi Ayi yi sujuda ga annabi adam saboda girmama shi wanda bai yi wannan sujuda ba sai zamanto ya kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan hujja ce mai girma wanda yake nuna cewa daraja ce annabi adam ya samu akan dukkan halittu me yasa aka ce daraja ce ta sa annabi adam Allah ya yi umarni a masa sujuda ai saboda in ka duba suratul isra'i a suratul isra'i aya ta 61 Allah madaukake ce wa iz qulna lil mala'ikati li adama fasajadu illa Iblis, qala a asjudu liman khalaqta dina lokacin da aka ce mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam iblis yake yin sujuda sai ya ce a ah, ni in yi sujuda ga wanda aka halicce shi da laka ya gane an ce su yi sujuda ga annabi adam saboda daraja shi shi kuma bai yadda ya daraja wanda halittarsa yana ganin ta fita shi ba <clears throat> ashe kaga daraja ce dan adam ya samu akan dukkan halittu dalili na biyu wato shine cewar annabi eh, shi cewar Allah tabaraka wata'ala game da sujudar da yayi umarni a yi ma annabi adam alaihi salam iblis kamar yadda ya zo a suratul isra aya ta 62 qala ara'aytaka hadha allazi karramta alayya kaji kalmar da ya faɗa iblis ya ce ya Allah kaga wanda ka daraja shi sama da ni kaga iblis ya gane halittar annabi adam ta samu daraja akan kowace halitta hadda tashi shi yasa aka ce ai ma annabi adam sujuda shi yasa yace ara'aitaka hadha allazi karramta alayya kaga wannan da ka daraja shi a kaina la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila fa hada nassun min alquran wanda ke tabbatar da cewa sujudar da aka yi ma annabi adam ta daraja shi ne saboda Allah ya daraja halittar ɗan adam sama da kowace halitta dalili na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam da hannunsa wanda ya zo cikin bayani a suratu sad Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya iblis me ya hana ka yi sujuda ga abin da na halitta da hannuwa na astakbarta am kunta min alil girman kai kai ko ko dama can kana cikin waɗanda ke ganin wato suna da ɗagawa takabbarta an sujudi kaunika minhum wannan ya nuna cewar annabi adam ya samu daraja don duk halittar da Allah ya yi ta yana yin ta ne da ikonsa hatta mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su ne da kalmarsa idan Allah ya nufin halittar wani abu zai ce kun fayakun amma halittar annabi Adam fa da hannuwansa Allah tabaraka wa ta'ala yayi kaga an samu dalili na uku mai karfi wanda ke nuna darajar dan adam akan halitta ta mala'ika na hudu Allah ya ba ma dan adam shugabanci wanda ya gaya wa mala'iku a suratul baqara aya ta 30 wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya ce wa mala'iku zan sanya shugaba a duniya a doron ƙasa shine fil ardi doron ƙasa akwai halittu biliyoyi Allah ya zuba halittu daban-daban tsuntsaye giwaye wane ne dabbobi ga sunan na ruwa da na kan tudu Allah ya ce to zan sanya shugaba a doron ƙasa sai mala'iku suka yi sha'awar ina ma a ce su ne ƙalu a taj'alu fiha man fiha yanzu ya Allah za ka sa shugaba a duniya wanda kai ka sani mai barna ne zai yi ta zubar da jini ka ba shi shugabanci wa nusabihu bi hamdika mu kuwa ba ma saba maka aikin mu ne zikiri muna tasbihi wani kaddi su laka qala sai Allah ya ce in inni a'lamu ma la alamu, na san abin da ku sani ba hatta mala'iku sun yi sha'awar Allah ya ba su jagorancin duniya kaga kenan ya nuna halittar dan adam ta dara su saboda darajar da suka samu idan aka ce wani shugaba ne kaga ya dara akan wanda ba shugaba bane Allah ya ba mu dan adam shugabanci a doron duniya kuma akwai mala'iku a duniyar nan a yanzu haka akwai mala'iku shi yasa suke ce ma Allah a bar mu mu shugabancin ta saboda su ma suna zama a duniya a doron kasa sai Allah ya ce dan adam na bawa saboda haka dan adam ke da shugabancin duniya ba mala'ika ba dalili na biyar Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku da ilimi eh, ya fifita da ilimi saboda lokacin da mala'iku suke cewa ai yanzu ayi kaza ayi kaza sai Allah ya bamu labari a suratul baqara wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqun eh, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah to ina kuma zaka ce mu faɗi sunan wannan da wannan ai ba mu san komi ba sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim sannan sai ce to kai adam ga ya musu kaga annabi adam ya fi su da me da ilimi kuma in ka koma suratu zumar aya ta tara Allah tabaraka wa ta'ala ya mana tambaya qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin masu ilimi suna zama daidai da marasa ilimi inna ma yatazakkaru ulul albab dalili na shida Allah yana alfahari ga mala'iku idan an zo sallah duk sa'ilin da aka zo sallah Allah yana alfahari ga mala'iku ah, wace sallah Allah yake alfaharinta ga mala'iku wato Allah yakan yi alfahari ga mala'iku ta ibadar mutane kaga duk ibadar mala'iku babu waɗanda babu halittar da ta kai ta mala'ika bautan Allah saboda Allah ya faɗa mana haka a cikin alƙur'ani suna biyayya gare shi ba sa ma saba mishi to amma duk da haka Allah yana alfahari da ibadar ɗan adam akan nasu wanda ke nuna darajar mutum me yasa saboda ibadar ɗan adam akan zaɓi ne idan kaga mutum ya tafi masallaci ya yi sallah shi ya ga dama in ya ga dama sai ya ƙi zuwa shi ko mala'ika ibadar sa akan tilas ne bai isa ma ya yin ibadar ba saboda haka wanda ya zaɓi ya bauta ma Allah ya ɗara wanda ya bauta ma Allah a kan tilas ba don ya zaɓa ba saboda haka ba amma ba shi zaɓi ba abin da ya faru shi da akwai hadisin da al'imam ibn majah ya rawaito hadisin abdullah ibn amrin abdullah bin amrin ya ce sallaina ma'a rasulillah mun taɓa yin sallah da manzon Allah sallar magariba bayan an gama sallar magrib a man raja'a wa aqaba man aqaba wanda zai tafi gida ya tashi ya tafi gida wanda zai dawo masallaci ya dawo muna dai zazzaune faja'a rasulullahi musri'an can lokacin isha yi sai ga manzon Allah ya taho da sauri kad hafazahu nafsu hannun fashi yana dauke mar yana haki da alamar yana sauri saboda yana gani ya bar sahabbai sun dade suna jiransa wa kad hasara an rukbatai har ma ya janye rigansa saboda sauri har kana iya hangen gwiwoyinsa saboda sauri yana tahowa ga haki manzon Allah yana isowa sai ya ce abshiru abshiru albishirinku ya ku sahabbai haza rabbukum kad fataha baban min abwabis sama ga Allah mahalicinku ya buɗe wata kofa daga cikin kofofin sama ya buɗe wannan ƙofa yubahi bikumul mala'ika yan Allah yana alfahari da ku ga mala'iku zaman nan da kuka yi tsakanin magariba da isha'i Allah ya buɗe wata ƙofar sama yana wa mala'ikunsa alfahari da ku Allah yana cewa mala'iku unzuru ila ibadi ku dubi bayina ya bude wannan kofa ya cewa mala'iku ku dubi bayina kad sallau sun yi sallar farilla kad qabau faridatan sun yi sallar farilla ita ce magariba wa hum na ukhra gashi nan suna zaune ba su ma tafi gida ba ba su je kasuwa ba suna jiran sai an yi wata sallah sannan su bar masallaci Allah yake ce mala'iku dube su ku dube su wato Allah ya ji daɗi ashe yana nuna falalar bayan sallar maghrib ka zauna a masallaci kana jiran a yi sallar isha'i manzon Allah ya tabbatar da wannan Allah yana alfahari da abin da kai wajen mala'iku hadisin yana sahihu targhib hadisin 445 da silsilatu sahiha hadisin 661 ibada ta biyu wacce Allah baraka wa ta'ala yake alfahari da ita wanda shine dalili na bakwai da ke nuna darajar dan adam akan mala'ika wato ita ce haduwar mutane a filin arfa wanda ya samu hadisin abu huraira ya samu hadisin sahabbai da yawa kamar su aisha abu umama al jabir sun ruwaito hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cike yake cewa inna allaha yubahi bi ahli arafatin ahlas sama'i Allah yana alfahari da mutanen da suka haɗu a filin arfa yana wa halittun da ke sama alfahari idan jama'a sun haɗu a filin arfa idan an tafi aikin haji to Allah yana alfahari ga waɗanda ke sama fa yaqulu lahum yana ce musu unzuru ila ibadi ku dubi bayina Allah ke gaya wa mala'iku ya ce ku dubi bayina inda suka haɗu a filin arfa ja'uni sun taho saboda ni shu'ufan gubura ga ƙura ga sumansu babu matsifa tsifa za ka samu mutumin da yana da dukiya mai tsananin yawa amma saboda tawali'u a filin arfa za ka gan shi wato hatta haraminsa ya yi datti bai damu ba za ka ga mai tsananin dukiya za ka ga mai mulki bai samu damar tsifan kansa ba saboda tawali'u ga Allah a filin arfa wannan shi ake nema ka nuna kai ba kowa bane duk da mulkinka kai ba kowa bane duk da dukiyar ka. yanzu ga ka a filin arfa ka yi dukun dukun sannan tsifar eh, eh, kanka ma ya gagare ka to Allah yana alfahari da wannan saboda ka nuna kai ba kowa ba ne ka nuna tawali'unka ga Allah sai Allah ya alfahari ga mala'ikunsa wanda hadisin yana sahihu targhib hadisi na dubu da da da hamsin biyu yana sahihu jami'i sagir hadisi na dubu da uku da Da sittin. kuma sahihu muslim hadisi na dubu da da da uku arba'in takwas wanda ke nuna waɗannan dalilai da muka kirga sun tabbatar wato baka hada halittar dan adam da halittar mala'ika darajanta a wajen Allah baraka wa ta'ala amma wanda ya ce mala'iku sun fi mutane daraja idan mutanen ba musulmai ba ne wannan gaskiya ne kuma ko da musulman ne idan mutum ba na kwarai ba ne bayan da za a yi a ce ya fi mala'ika shi wannan ya sa taymiya taimiyya cikin mutum fatawa yana mujallar na hudu shafin 350 ya ce inda za ka haɗa dalilai gaba ɗaya za ka tabbatar da hujja guda ɗaya hujjar ita ce salihul bashari abdalu bi itibari kamalin nihaya mutane waɗanda suka zama na ƙwarai idan mutumin ƙwarai ne wanda ya zamanto yana bautan Allah mai tsoron Allah to babu shakka darajarsa ta ɗara ta mala'ika saboda la'akari da ƙarshen al'amarinsa amma a yanzu fa wal mala'ikatu afdalu a yanzu mala'iku ne darajar su tafi ta ‘yan adam bi itibaril bidaya idan an dubi farko saboda a yanzu fa innal mala'ikata a yanzu haka mala'iku su ne suka fi kusa da Allah Ta wa ta'ala fil rafiqil a'la ar-rafiqul a'la wanda manzon Allah ke roƙon Allah a lokacin mutuwa Allah ya kai shi wannan gudun. to mala'iku ne suke wannan guri kaga ya nuna cewar mala'iku a yanzu sun fi kusa da Allah Ta baraka wa ta'ala saboda haka darajar mala'iku a yanzu ta fi ta mutane amma idan ka dubi ƙarshe fa ka ce e eh, bayan Allah na kwarai eh, darajar su ta fi ta mala'ika a yanzu kuma mala'iku darajar su ta fi ta mutane munazzahuna amma banu adam saboda a yau a yanzu mala'iku ba su yin duk abin da mutane suke yi na sabon Allah mustagriquna fi ibadati rabbi sun suna cikin bautan Allah tabaraka wa ta'ala wala raiba anna hadhihi al-ahwal al-an idan ka dubi bautar Allah da mala'iku suke a yanzu zaka ce mala'iku sun fi mutane ya'ani akmalu min ahwali al-bashar ya fi zama kamala fiye da halin da mutane suke ciki don a yanzu mutane suna sabon Allah amma mala'iku ba su sabon Allah mutane ba sa kusa da Allah kamar yadda mala'iku suka fi kusa da Allah saboda Allah ya ba su wannan siffa a cikin alkur'ani walal mala'ikatan mukarrabun wanda su ne ainihi na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala wa amma yawmul qiyama amma a ranar tashin kiyama fa ba da dukhulil janna bayan an riga an shiga aljanna fa yasiru salihul bashari akmal min halin mala'ika wanda ya shiga aljanna to darajarsa ta fi ta mala'ika ba a ma kwanto amma a yanzu dan an ce mala'iku darajar su ta fi ta mutane bisa la'akari da yanda ibadar su take da kuma kusantar Allah ba a yi kuskure ba amma kamala ta ibada fa wajen kamalar ibada ibadar bayin Allah na kwarai waliyan Allah ta fi ta mala'iku wanda shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana to Allah ya gaya wa mala'iku idan ya gama halittar annabi Adam su yi sujuda me ya faru gaba فأبى أن يكون مع الساجدين إلا إبليس سيدة إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ياكي يكسن شيء تاردا ما سجودا النبي آدم عليه السلام بسا أمرنين الله الله يا مرتن بيا أي قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين Kala sai Allah ya ce, Ya Iblis, malaka Allah ta kuna ma'asa ma'asajidin me ya same ka, baka zama cikin waɗanda baka tare da waɗanda suka yi sujuda, saboda ka adalci yana da kyau. Allah shi ya halicci halittarsa, amma Allah bai yadda ya mahalittarsa azaba ba sai ya tabbatar da hujja. Kaga eh, ya yi umarni a masa biyayya sai aka ƙi, Allah yana da damar ya kama Iblis ya hallaka shi, amma Allah bai haka ba sai da ya mai tambaya. malaka Allah ta kuna a sajidin mai ya hana ka zama cikin waɗanda suka yi sujuda wace amsa iblis ya bayar Kala sai Iblis ya ce, Lam a kulli asjuda ni dai kawai na gane ba zan iya sujuda ba, libasharin ga halitta ta ɗan adam ta min salsalin wanda ka halice shi daga busasshiyar laka min hama'in wato na yumbu masnunin wanda ke ƙarni na gani kawai bai dace ma mai sujuda ba wato me yake nufi anan yana nufin in ka lura da ansa da ya ba mu Allah yana nufin ni halittan da kamin tafi na shi ya za ka sa in yi sujuda ga na ƙasa da ni shi ne yake nufi ai ba zai yiwu in yi sujuda ga wanda na ga abin da ka halitta ba ka halicce shi ne daga yunku mai karni wanda ya kekashe ya bushe aka fidda mutum daga jiki wato yana nufin ana afdalu minhu ni na fi shi saboda ni an halicce ni daga wuta shi kuma an halicce shi daga laka idan ko aka hada su ai an sani wuta tana gaba da laka saboda wuta tana kona laka har ma ta canza laka amma laka ba ta iya canza ƙasa ba ta iya canza halittar wuta amma wuta tana iya canza halittar laka wanda ya nuna cewar halittar wuta tana sama da halittar laka eh, shi yasa wato wanda ya nemi ya bi tafarki na shiɗin za ka samu yana amfani da basira da ƙwaƙwalwarsa kafin ya bi umarnin Allah amma idan mutum Allah ya nufe shi da shari'a idan Allah ya ce ka yi baya zama ya tunani sai ya kama bi amma idan baka da basira idan halaka tana tare da mutum to sai fara auna don me yasa Allah ya ce in yi to Allah bai da ikon ya ce kai koda baka san dalili ba Allah yana da damar ya ce kai kaza koda baka san me dalili ba to sai Allah ya ce masa mene qala fa ra fa innaka radin qala fakhruj minha yace saboda haka sai ka fita daga sama fa innaka rajim saboda kai an riga an yi jifa da kai wato Allah an ce ka saboda Allah an ce ka tunda Allah an ce ka kasancewarka a mahalli na kusanci ga Allah bai dace ba saboda waɗanda ke kusa da Allah masu bautan Allah ne amma idan har ya zama za ka saba ma Allah to wannan wuri ba naka ba ne saboda ka tafi ka fita wato daga ainihin kusancin Allah tabaraka wa ta'ala mai Allah ya ce masa wa inna al'aana ta ila wa inna alayka la'ana al-la'ana da ma'rifa yana nuna dukkan tsinuwa tana tabbata a kanka wannan tsinuwar kuma babu ranar karewa ila yawmiddin har zuwa ranar hisabi duk tsinuwa saboda haka a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kori iblis ya la'ance shi ya kore shi daga cikin wato kusancinsa daga lokacin kowace halitta take la'antarsa fahuwa mal'unun fi sama'i wal saboda haka iblis ya zamanto Allah an ce shi a sama ana la'antarsa a ƙasa ana la'antarsa a sama ana la'antarsa a ƙasa me iblis ya ce rabbi ila yawmi yub'athun to da yake halakakke ne kuma Allah dama ya riga ya kaddara abin da ya kaddara maimakon kai da kai laifi aka ka gane an yi fushi da kai me zaka ce Allah ka yafe min nayi kuskure ko ala taɓaɓɓe ba haka yake ba shi yasa Allah Ta tabaraka ta'ala ya kaddara duk munafiki su ɗaya da shaidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar munafiki idan khusima fajara idan an yi jayayya da shi aka nuna mar kuskurensa maimakon ya gane kuskuren ya karba sai ya daɗa fandarewa shi munafiki haka yake maimakon an nuna mar wani abin da kai ba daidai ba ne a ina wannan bai isa ya ya dawo ba sai ya daɗa lalacewa ya ce ni za a gayawa to daga yau ma ban sake magana da kai wato don ma ka mai nasiha ɗin sai ya shiga wata wata musiba da ta fita da to shedan lokacin da Allah ya nuna fushinsa gare shi kala sai ya ce rabbi ya Allah fa anzirni ila yawmi suna, to dai ni ina roƙonka ka dan min jinkiri kar a kashe ni har zuwa ranar da za a tayar da mutane kaga iblis ya gane akwai ranar hisabi iblis ya riga ya gane saboda tuni Allah ya tsara komi Allah ya riga ya zana Allah ya ƙaddara. abubuwa da suke aukuwa bisa kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala iblis ya ce ka jinkirta min zuwa ranar da za a tayar da mutane a yi hisabi Kada sai Allah madaukake ya ce masa Allah madaukake ya ce fa innaka minal munzarin kana cikin waɗanda ake jinkirta ma waɗanda ba za a kashe su ba ashe akwai halittun da Allah ya musu jinkiri ba sa mutuwa sai ranar sai ƙarshen duniya kaga bai ce na jinkirta maka ba ya ce innaka minal munzari kana cikin waɗanda ake jinkirta ma zuwa ranar hisabi su waye Allah ya barwa kansa sani amma akwai waɗanda ba sa mutuwa har sai ƙarshen duniya akwai su sai Allah ya ce to kai ma kana ciki ku duba tausayin Allah da rahamar Allah an saba mar an roƙe shi ya amsa ya biya bukata an saba mar an basa laifi ya nuna fushi ba a nemi gafararsa ba aka roƙa sai ya bayar ba mai haka sai Allah saboda haka Allah sai ya ba mu kafiri ya ba wa mumini ana saba mar yana ƙara ma mai Allah ya ce masa ila yaumil waqti ila yaumil waqti ma'lum amma jinkirin da aka yi maka ba zuwa ranar da za a tayar da mutane bane zuwa ga rana ne na lokaci sananne wato rana ne na ƙarshen duniya kamar yadda Allah ya ma Iblis haka yake yake ma masu laifi saboda haka yasa a yau zaka ga mutum yana kafirci yana fasikanci amma in ya roki bukata wurin Allah sai Allah ya bashi boka matsafi ya nemi wani abu sai ya samu biyan bukata me ake kiransa al-istidraj Allah ya kyale ne na ɗan lokaci idan ya tashi kamu to bawa bai kubuta Allah ka tsare mu قال سي ابليس يجي قال رب بما أغويتني لأغوينهم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم ولأغوينهم أجمعين na'am kala sai iblis ya ce rabbi ya Allah bima agwaita ni tunda ni ka tabar da ni kaga kafin ya gaya wa Allah magana sai da ya roki Allah sai Allah ka ka banni kar in mutu sai Allah ya ce na baka to sai ya ce to to tunda dai yanzu tunda dai ni ka sa na tabe kaga ya riga ya san Allah ba zai fasa ba yawwa don haka yasa sai da ya fara gabatar da roƙon shi haka makiri yake mutum idan mai makirci ne za ka samu salonsa ɗaya da iblis sai ya ma dabara yadda zai tabbata ya samu abin hannunka sannan sai ya shirya tarkonsa sai ka fada haka mugu yake iblis ya ce Allah ka min jinkiri karka kashe ni Allah ya ce na muka jinkiri sai ya ce yawwa to to tun da da ni ka tabar da ni nan lalahun fil ardi zan kawatawa annabi adam da zuriyarsa hubbud duniya bi ma'asika son duniya da saba ma umarninka zan yi ta kawata musu son duniya in kawata musu son saba umarninka saboda ka ita zina zan mai da ita ta zama abu mai kyau shaye-shaye su zama abu mai kyau zunubi sabon Allah a ki sallah a ki zaka ai ta saba maka ni zan zan yi ta zuka su sai sun saba maka kaji wai abin da yake ga ma Allah kenan in banda hakuri na Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da haka Allah bai halaka shi ba yace wala uguyannahum ajma'in sai na tabar da su duk inji iblis duk mutane sai na tabar da su amma duk da haka ya san ba zai iya ba me yace a gaba illa ibadaka sai dai bayin ka minhum daga cikin su almukhlasina su din ma wanda kai ka tsarkake ba su suka tsarkake kansu ba saboda haka yasa ka nemi tsarkakan Allah ba dai ka nuna kai za ka iya tsarkake kanka ba ka nemi tsarkakan Allah <clears throat> shi aka ce al-mukhlasin ba al-mukhlisin ba illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai ka waɗanda an tsarkake su Allah ka samu na ciki Kala sai Allah ya ce. هذا صراط علي هذا صراط علي قال هذا صراط علي الله مدوكake ce wannan hanya ce zuwa gare ni wato Allah ya saurari maganar Iblis ya fahimci dabarar da yayi da farko ya roki a ƙara masa ajali Allah ya bashi sannan ya nuna makirci ga irin abin da zai yi sai Allah ya ce masa hada siratun alayya mustaqim ai duk dabarar da kake hanya ɗaya ce sai ka dawo guri na ai wato wannan duk dabarar da kai na shirin mugunta da waye a ƙarshe za a zo gabana saboda haka wannan kamar wato shi Allah yana iya kyale azzalumi amma kyaliyar akwai ƙarshe yace dan haka hada siratun alayya mustaqim yani marji'ukum kullukum ilayya makomarku gaba ɗaya za ta dawo gare ni da kai da waɗanda ka yaudara da bayan Allah na ƙware fa ujazi kun bi amalikum sau da ka ƙarshen al'amarin ka dai halaka ce don haka babu riba Allah matsaukaki ya bashi amsa Inna ibadi عليهم laka alaihim sultan sannan cewa da kai zaka bar da bayina Eh, akwai bayina waɗanda baka da iko a kansu in ji Allah tabaraka wa ta'ala eh, bayina baka da iko a kansu illa mani tabaka in kaga ka sami iko to wanda ya bi ka ne wato shi yasa in ka lura a nan ka lura da wannan guri da Allah ya faɗa ya ce illa mani tabaka wato in ba ka bi shedan ba ne shedan ba zai iya mallakar ba sai ka bi shi shi yasa kullum mugun tunani ya zo karka bi idan mugun tunani ya fada zuciyarka kar kai aiki da ita kai sata kai zina a yi abin da ya sa saban Allah wannan shine abin da shedan zai iya maka in baka bi ba to ka samu kariyar Allah amma in ka amsa ma shedan shi yasa Allah ya ce minal ne to kana cikin tababbu waɗanda dama sun amsa kiran shedan mai Allah madaukaki ya ce wa inna jahannama جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين كما وتا جهنم يتشي ودن دا أكاي القواري غريسو باكي دايا da Iblis da waɗanda suka bi shi, laha sab'atu abwabin. sab'atu abwab, laha abwabin jahannama tana da kofofi guda bakwai likulli babin minhum kowace kofa minhum juz'un maksum akwai wani yanki na mutanen banza wani kaso waɗanda aka ba ma wannan kofan wato kowace kofa akwai yankin mutanen banza da za su shiga wuta ta wannan kofar jahannama tana da kofofi guda bakwai cewa eh, ga sunayenta babu hujja duk inda ka ji an ce sunan wannan kofa kaza sunan wannan kofa kaza in ka bi hadisin zaka samu bai inganta ba wa ta'lilu kulli ismin bima zukira ko a ce maka wannan kofa ta waɗanda suka yi shirka wancan ta wanda suka yi kafirci wancan ta kaza wannan hadisin laisa bi sahih babu hadisi da ya inganta wanda ya ayyana kofofin wuta iyakar abin da Allah ya gaya mana tana da kofofi guda bakwai bayan da za a yi musan wani bayani akan kofofin nan sai idan bayanin ya zo ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nassa ba a taɓa samun hadisi kuma daga annabi wanda ya ayyana komi a kai ba iyakar abin da Allah ya faɗa kenan iyakar abin da ya kamata mu gaskanta kenan mu bar al'amarin ga Allah shi kadai wuta tana da ƙofofi bakwai Allah ka tsare mu daga kowace ƙofa me Allah ya ce innal muttaqina lallai waɗanda suka kiyaye dokokina. na kaga waɗancan waɗanda suka bi iblis Allah ya faɗi makomarsu waɗanda suka kiyaye dokokin Allah fa fi jannatin wa uyun sukan za su shiga gidajen aljanna kuma za su samu maɓuɓɓugan ruwa wato ita aljanna wuri ne wanda akwai ni'ima ga idanun ruwa na ɓuɓɓuga ruwa daban-daban na ni'ima Allah me yake ce musu udkhuluha bi amin udkhuluha ake ce ma yan aljanna ku shiga aljanna bi salamin wannan yana daukan ma'ana biyu ku shiga aljanna da aminci <clears throat> aminina kuna masu aminta kuma yana daukan ma'anar ku yi sallama kafin ku shiga aljanna idan kun yi sallama kafin shiga aljanna aminina kun aminta saboda haka yasa sallama take da albarka sallama tana da albarka duk sa'ilin da ka yi ta kana samun amana daga Allah ta baraka ta'ala akwai hadisin Anas bin Malik wanda mazo Allah yake cewa yana ma’anas wasiya ya bunayya da kalta ala ahlika idan ka shigo ma iyalinka matarka ce gidanka ne amma ka shigo kafin ka shiga sai ka ce assalamu alaikum mazo Allah ya ce yakun barakatun alaika wa ala ahli baitika saboda sallamar da kai a gidanka sallamar da kai wa iyalinka saboda wannan sallama Allah zai sanya albarka a gidan ya samu iyalin naka albarka kaga sai ya dace da abin da Allah ya faɗa udkhuluha bi salamin aminin in za ku shiga ku yi sallama sai ku aminta wannan fassara guda kenan wanda ya dace da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai inda Allah ke cewa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba inda za ku shiga wani guri ku yi sallama gaisuwa ce daga Allah mai albarka idan ka yi gaisuwan to Allah yana sanya ma rayuwarka albarka Allah madaukaki ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم ‘yan aljanna idan sun shiga aljanna muna cire ƙiyayyar da take zukatansu Kiyayya da take zukatan mutum da mutum kazan a nan duniya ana samu wani ya kiwa ne yana hassada da shi wani bai son wani don mugunta to idan dai aka samu alkhairin mutum ya yawa a ce je ka aljanna wancan ma je ka aljanna sai ku haɗu da kuwa a duniya ba ku shiri Allah ya ce to kafin ma ku shiga aljanna za mu cire kiyayyar gaba ɗayanta ikhwanan saboda ka sun zama ƴan uwa ala sururin suna kan gadaje mutakabilina, suna fuskantar juna wani baya duba bayan wani idan aka ce mutakabilin ana nufin ba mai ganin bayan wani sai dai gabansa kaga babu adawa kenan babu kiyayya ana cewa sayyidina ali bin abi talib ya taba karanta wannan aya sai ya ce arju an akuna ana wa usmanu wa talha wa zubairu min alladhina qala ta'ala fihim wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin sayyidina ali ya ce ina fatan kun ga wannan aya Ya ce ina fatan ayan nan tana aiki ne akan mu da ni da sayyidina usman da talha bin ubaidillah da azubair bin al saboda dukkan su manzon Allah ya ayyana kowanne ya ce dan aljanna ne idan an samu wata ƙiyayya da ta auku a tsakaninsu ta duniya ba ta hana su shiga aljanna shi yasa Allah ya ce zai cire kiyayyar kafin ma su shiga aljanna ana cewa lokacin da aka shiga aljannan kamar yadda ya zo a suratul a'raf da farko Allah tabaraka wa ta'ala zai yi umarni ne a je a sha wani ruwa akwai wani ruwa da za a sha shi yasa Allah ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura Allah zai shayar da su wani abin sha wannan abin shan yana tsarkake zukata shi yasa aka ce sharaban tahura yani al awdara min as-sudur yan aljanna za a ce ku je ku sha wannan ruwan da an ɗiba an sha wannan ruwan wani magani ne na musamman yana wanke zuciyar ɗan adam saboda haka da ƙiyayya da hassada da ƙyashi duk gaba ɗaya sai ka nema ka rasa wanda ya zo a suratul araf aya ta 43 wanda za a nama fi sudurihim min gillin tajri min tahtimul anhar wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun kaga ya nuna dan aljanna idan ya shiga aljanna babu hasada ya tunda an riga an wanke zuciyar sai mu haɗu ni da kai me yiwa ni aljanna ta hawa na dubu kai kuma hawa na uku kai hakuri hakuri ka ƙara aiki ko amma idan mun haɗu mun gaisa mun yi hira baka jin ni wannan fa zai tafi can baka damuwa saboda babu hasadan Allah ya riga ya wanke zuciyar bayi yan aljanna za su haɗu su yi mu'amalar su amma babu mai kyashi babu mai hasada Allah ka sa mu komar mu kenan mai Allah madaukaki yace la wasuhum fiha nasab wa ba'um minha bi mukhrajin la masuhun fiha nasabun gajiya da wahala ba ta samun su a gidan aljanna yani at ta'abuwar wal gidan aljanna babu gajiya ba wahala wanda kike nuna tamamun ni'ima jin daɗi ya kai makura wa ma hum min habi mukhrajin sannan kuma su ba waɗanda ake fitar da su daga aljanna bane in ka shiga aljanna to babu fita Allah ka sa muna cikin masu shiganta a suratu sad Allah madaukaki ce haza ma tu'aduna liyawmil hisab inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan shine abin da aka muku alkawari za ku samu a ranar hisabi kuma wannan arziki ne namu wanda baya karewa inji Allah tabaraka wa ta'ala inna haza la rizquna ma lahu min nafad baya karewa aljanna arzikin Allah ne don haka in mutum ya shiga ba a cewa ni'imar Allah ta ƙare gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya samu komar mu kenan Allah ya gafarta mana kuskure ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك